da kwana na sha shida a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda yake gudana a can kasar rasha na shekara takwas a matakin wasan rukuni zagaye na farko jiya an karkare a wasan zagaye na farko din inda rukunin ha aka fafata japan ta doke colombia da kwallo biyu da daya holland ta sha kashi a hannun senegal da kwallo biyu da daya wannan ya ba da dama wa senegal ta zama kasa daya tilo a bangaren nahiyar afirka wadda ta samu nasara a wasan ta farko a wannan gasa ta bana har ila yau a jiyan a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta rasha masu masaukin baki sun buga wasan ta biyu da kasar egypt inda suka doke kasar egypt da kwallo uku da daya kasar rasha ta samu nasarar zuwa zagaye na gaba a gasar tana da maki shida a wasanni biyu a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar yurga da kungiyar kwallon kafa ta kasar saudi arabia inda za a fafata wasan da misalin karfe bakwai saura ko kuma karfe bakwai na yammaci agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad har ila yau a yau din za a ci gaba da fafatawa inda a rukunin ba kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal za su fafata da kasar morocco da misalin karfe daya iran ko suna tare da spain ne a karawan farko spain da portugal sun tashi canjaras uku da uku a wasansu inda ita kasar iran ta samu nasara a kan morocco da kwallo ɗaya mai ban haushi a yanzu haka jaddawali na nuna cewa an jefa kwallaye 42 a wasanni 17 da aka fafata a cikin wasanni a cikin kwanaki shida har ila a cikin wannan jimilla an jefa kwallaye shida wato ungol wanda bature yake nufin kasha gida guda shida daidai kuma an samu bugun daga kai sai mai tsaron gida guda goma bugun daga tazara mai nisa wato free an jefa guda hudu yan wasan da suka fi jefa kwallaye a wannan lokacin sun hana da cristiano ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal wanda yake da kwallo uku sai dennis na rasha wanda yake da kwallo uku akwai harry kane na kasar ingila wanda shi ma yake da kwallo biyu sai romelu lukaku na kasar belgium wanda yake da kwallo biyu idan muka leka bangaren sai da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal jack ya ba da tabbacin cewa zai bar kungiyar kwallon kafa ta arsenal a watan yunin nan da zarar sa ya kare bayan ya shafa shekaru goma yana fafatawa kungiyar mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester united david de gea na shirin kasancewa mai tsaron raga da ya fi kowane dan wasa kuma ya fi kowane mai tsaron raga karban albashi a duniyar wasan kwallon kafa inda ya sabunta kwantirakinsa a kungiyar kwallon kafa ta manchester united din dan wasan da zai kasance zai karbi zunzurutun kuɗi har fas ko kuma euro miliyan 21 a tsawon shekaru biyar da zai yi a kungiyar ta Manchester United kasanto mai tsaron raga na baya Munich Manuel Neuer ne kawai yake karban fan euro ko kuma euro miliyan 15 a mazaunin albashi a duk shekara biyar iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.